kuma nan kullum na kan yi tambayin cewa yin kankan ba ta mutane da sai da ganin suna sukanta Allah da tausayi Allah ta tausaya mana wanda wanda sabuwar a ce ba wanda ya ce ta a wajen mahaifinsa ba tun musulman kasar nan ba a taɓa cewa Allah ka ji tausayi ba za ki bullo da mutane wannan sabuwar bid'a wacce kuma kan alali ba su Allah da tausayi Allah baya tausayi ba irin ka bane ba iri na bane mu muke tausayi amma Allah baya tausayi jin kai yake baya tausayi saboda tausayi sifa ce ta ajiz gajiyayye shine yake yin tausayi shi ku Allah ba gajiyayye bane amin ai wanda yake jin tausayi da yana da ikon ya gusar da abin tausayin ai da ya gusar da shi akwai wani abu da kake jin tausayi wanda inda kana da iko ka kawar da wannan abin tausayin da baka kawar da shi don ita ce sifar tausayi da mai tausayi inda gaske kake kana jin tausayin to ai in har kana da ikon ka kawar da wannan abin tausayi sai ka kawar da shi to a yanda ka ce Allah ya ji tausayi to kana cewa wato ba shi da ikon ya kawar da wannan abin waye kwaye kawo ko wani irin abin tausayi ne waye ya kawo shi duk abin tausayin Allah ne yake kawo shi shi yake kaddara shi ka shi ba zai sifantu da tausayi ba saboda abinda duk za ka gani ka ce na tausayin ai ba zai faru ba inda bai aukar da shi ba da bai farar da shi ba da bai faru ba asalan ma tukuna ai da bai so ba da ba samu ma wani abin tausayin ba duk abin da ka gani na ban tausayi bai faru ba sai da faru wasu da haka ya za a yi zama yana jin tausayi da yana jin tausayi ai da bai farar da wannan abin da har aka ji tausayin a kansa haka ba zan guje ba ina ta rankwashin ku akan wannan na mutane suna da taurin kai akan wannan din sai ka ce zuga su ake da ɗaya ina dan yi wannan dan ziya na abin sai na gobe sai na ga wasu sun sake biyo sawu hmm? eh ba zan gaji da yi muku ba ba a sifanta Allah da tausayi bayi su ake sifantawa da tausayi sai na rasulullahi in maka san mutayi da tausayi wannan sifar su ce daidai ne ya fi kowa jin tausayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kuma kowa jin kai kuma sai na rasulullahi ya fi kowa tsananin jin kan sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam alhamdulillah gashi